Hoto na sha bakwai Yesu ya warkar da mutum mai shanyayyen hannu A cikin wannan hoton, mun ga Yesu cikin mai jami'a, manyan malamai kuma suna nan tare da shi a cikin mai jami'a, gama wannan rana keɓaɓɓiya ce a cikin mako, lokacin da Yahudawa za su yi sujada ga Ubangiji. A wannan rana ta Asabaci, ba yarda ma kowa ba ya je wani wuri. ko ya yi wani aiki a cikin wannan rana kuma akwai wani mutum mai hannu tare da su a wurin addu'a marubuta da shugabannin addini suka yi ta duba su ga ko Yesu zai warkar da wannan mutum gama asabar rana ce mai girma suna so su kama Yesu da laifi saboda haka Yesu ya tambaye su menene doka ta yarda muna mu yi a wannan rana mu yi nagarta ko kuma mu yi ɓarna marubuta da shugabannin addini ba su ce komai ba gama zuciyarsu ta yi tauri yesu ya ce ma mashanyayyen hannu ka miƙe hannunka mutumin kuma ya miƙe hannunsa nan da nan ya warke kuma ku duba ga mutumin nan nan a tsakiya ya miƙe hannunsa ya kamata mu yi wa Allah sujada kullum yomi, amma Allah yana son mu ƙaunace su waɗanda suke gewaye da mu, mu taimake su kuma.